وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدفاتها فان كل مهدفه بدئه وكل بدئه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu akan darussan da muke gabatarwa game da waɗannan wasiyoyi guda goma na ƙarshen suratul an'am darussanmu na baya mun yi darussa guda bakwai mun kwana kan abin da ya shafi cika mudu da suke wa aufin kai na wani mizana bilkis la ku nafsan illa wusa Allah ya ce ku cika mudu ku cika keji da adalci ka muda wa mutane yadda kake so a muda maka ka auna wa mutane yadda kake so a auna musu mun ji hadari da ke cikin abin da ya shafi tauye haƙƙin mutane dukiyarsu da duk abin da yake hakkokinsu yana daga cikin waɗannan wasiyoyi mutum ba zai taɓa dacewa da tafarki madaidaici ba mutum ba zai taɓa dacewa da tafarki madaidaici ba har sai ya zama zai iya muda wa mutane mudu na adalci wanda nufin istafil mustaqim zai iya auna wa mutane auna adalci yadda al'imamu malik ya faɗa ya ce shi tauyewa yana shiga cikin kowane irin al'amari yana shiga mudu yana shiga awu yana shiga lokaci yana shiga cikin kowane irin al'amari duk abin da aka ce ana bukatar awa daya shine hakkin da ake so ka sauke idan ka yi minti hamsin da biyar ka tafi to abinda za mu dinga juyar da nazarinmu da tuntuntuninmu zuwa gare shi waɗannan wasiyoyi shi ne hanya madaidaici ita ce hanya madaidaici mu yi ƙoƙari iya ƙoƙarinmu wajen ganin mun kiyaye waɗannan wasiyoyi domin dacewa da hanya madaidaici yau za mu tashi a wasiyar tabbas فإن الله مدوكتين سركي وإذا قلتم فأدل أرمى سكرا تامنا آية لك وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا المال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان للقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا na فعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تبكرون Allah maɗaukacin sarki ce wa la taɓa rabu madar ya ce illa billati ya ɗansa. Allah ya ce karku kusanci dukiyar maraya sai ta hanya mafi dacewa kamar yadda muka faɗa faman kana ganiyan ta'afi wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf hatta idza balaga ashuddahu har lokacin da zai kosa a ɗauki dukiyarsa a bashi wa auful kaila wal mizan bil qist ku cika mudu da tsari da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ba mu kallafa marai wani dawainiya Allah ya ce sai abinda wannan ran za ta iya aiwatar wa idza qultum fa'dilu Allah yake kuma in za ku yi magana da ku yi furuci Allah yake ku yi adalci jama'a mun ji wannan ita ce wasiya ta ta wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba Allah yake in za ku yi magana akan bayin Allah in za ku yi magana akan mutane in za ku ba da shaida akan mutane in za ku yi jawabi akan mutane fa'dilu Allah yake ku yi musu adalci walau kana za kurba ko da kuma ɗan uwa ne makusanci kar kusantakansa da kai ya sa ka kauce mafaɗin abinda shi ne adalci saboda wannan abokinka ne ko saboda ɗan jam'iyyarku ne ko saboda ɗan uwanka ne ko saboda ka ne ga wani abu da in ka faɗi gaskiya za ta shafe shi sai ka kauce ma gaskiyar don ɗan uwanka ne Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci wajen furuci ko da in kun yi furucin laifi zai dawo kan ‘yan uwanku ne jama'a muna ce addini addini malari ba ya yiwuwa in ba adalci ba za ka iya zama ne tsayuwa kan addini ba har sai za ka iya adalci addininka ba zai taɓa tsayuwa ka zama mai addini ba har sai za ka iya adalci wa masoyinka za ka iya adalci wa makiyinka idan ba za ka iya adalci ma wani daga cikin mutane ba saboda wani sa'insa da yake tsakaninku to addininka ba zai zama ba jama'a mun fahimta ubangiji ya ce wa'iza ƙultun fa'adilu walau kana zaɓar idan za ku yi magana akan mutane Allah ya ce ku yi adalci ko da ƴan uwa ne makusanta Allah ya ce ku yi adalci Allah ya ce ku yi adalci wani abu ne ya faru tsakanin wane da wanka wane da mahaifinka wane da kaninka wane da amininka ka san gaskiyar magana Allah ce karka dubi wannan kusantakar ka yi adalci adalci bayi da gari adalci bayi da jam'iyya adalci ba yi da anguwa adalci ba yi da kara adalci na mai addini idan ɗan gidanku ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne ba idan amininka ya yi ba daidai ba ba daidai ba ne ba idan musulmi ne ya yi ba daidai ba wadda ba musulmi ba ya yi daidai abinda musulmin nan ya yi ba daidai ba ne ba jama'a muna fahimta adalci umarni ne na abu inna allaha ya amuru bil adili inna allaha ya amuru bil adil Allah madaukakin sarki yake inna ya amuru bil adili wal ihsan Allah yana umarni da adalci yin umarni dole ne yin adalci dole ne saboda umarnin Allah ne inna Allah ya amuru bil adal umarni ne na ubangijinka kai adalci kai adalci Allah ba Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam falidhalika fadu taqim kama umirta Allahu akbar قل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله يجمع بيننا الله يجمع بيننا وإليه المصير Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faduu saboda haka Allah ya ce ma annabi kai da'awa yi kira zuwa ga Allah wastaqim kama umirta kuma ka tsaya car kamar yadda aka umurci ka wala tattabi ahwa'ahum Allah ya ce kar ka bi soyayyen zuciyarsu kar wani ya zo da abin da yake so Allah ya ce ka biye mishi ka tsaya akan abin da nayi maka wahayi abin da na ma falidhalika fadhu wastaqim kama umirta ka tsaya car Allah ce kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum Allah yake karka bi soye-soyen zuciyarsu abinda suka zo da shi na son zuciya Allah yake karka bi wa qul amantu bima anzala Allah min kitabin ka gaya musu duniya baki daya nayi imani da duk littafin da Allah ya saukar na yi imani da linjila na yi imani da zabura na yi imani da attaura duk littafin da Allah ya saukar Allah ya ce ka gaya musu su musulmai da waɗanda ba musulmai ba wa kul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li a'dila bainakum sannan ubangiji ya mun umarni nayi adalci tsakaninku baki ɗayanku da wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi wa umirtu li a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum domin Allah shi ne Ubangijina shi ne Ubangijinku wannan mutumin da kaga ba ka sonsa ba ka sonsa ba ka sonsa ba ka sonsa da kai da shi Allah ku ɗaya Ubangijinku ɗaya Allahu rabbuna wa rabbukum lana a amaluna walakum a amalukum ayyukana ni suka shafa suna gare ni ayyukanku ku suka shafa ma'ana aikin da nake yi ni ya shafa aikin da kuke yi sakamakon da zai koma kanku la hujjata na wa baina, babu rigima da kusuma tsakanina da ku Allahu ya jima'u na wa ilaihi masir Allah zai hana zai hada tsakanin mu baki daya domin makoma gare shi jama'a muna fahimta wa umirtu li a'dila bainakum an umurce ni in yi adalci a tsakaninku adalci adalci adalci adalci adalci babu addini ga wanda baya iya adalci wa bayin Allah babu addini ga wanda baya iya adalci wa bayin Allah shi yasa Allah cikin alqur'ani yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah والله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله من أوكتين سرجيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله إن الله جماعة منادي kunu kawami na bilkisti shuhada a lillah Allah ya ce ku tsayu tsayuwan daka wajen yin adalci tsakanin bayan Allah shuhada a lillahi kuna masu ba da shaida da jawabi akan mutane Allah ya ce don neman yardan Allah Allah ce kar kalli wani abu ka yi abun don neman fuskar Allah ya ayyuhallazina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu kawami na bilkisti ai ka'imi na bil'adili Allah ya ce ku tsayu ku tsayu Allah ya ce wajen yin adalci tsakanin bayin Allah shuhada alillah kuna masu ba da shaida kuna masu jawabi tsakanin ku da Allah don neman yardan Allah walau ala anfusikum Allah ya ce kuma ku yi hakan ko da rigimar za ta dawo kanku ne jama'a mun fahimta walau ala anfusikum ko da rigimar za ta dawo kanku ne wata ka dawo da daddare iyalanka a lokacin sun kwanta ka shigo baka gani ba sai kai tunkuɗe wani risho ko ka tunkuɗe wani kwalba sai man gyaɗa ya zube to ka gaya ma iyalinka na zubar da man gyaɗa lokacin da na shigo don kar da safe ta ce yara ne karka ce awaki ne walau ala anfusikum Allah yake kuma koda in kun ba da shaidar rigimar za ta dawo kanku awil walidaini Allah yake koda in kun ba da shaidar gaskiya ta adalcin rigimar zai dawo kan uwa da uba Allah yake don Allah ku yi adalci ku ba da shaida don neman yardar Allah jama'a muna ji wal aqrabin Allah yake koda rigimar cutarwan wannan shaidan raɗaɗin wannan shaidan zai dawo kan 'yan uwanku ne na jini Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ba da shaida tsakaninku da Allah jama'a muna ji banda musulunci akwai mai wannan tsari ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah qumu kunu kawami na bilkisti ku zan tsayayyu wajen adalci shuhada a lillahi kuna masu ba da shaida don neman yarda Allah walau ala anfusikum Allah ce ku ba da shaidar ko da zafin raɗaɗin shaidar zai faɗa kanku ne idan ka ba da wannan shaidar kai ne za ka tafi kurkuku idan ka ba da wannan shaidar zargi zai dawo kanka Allah ya ce don Allah ku ji tsoron Allah ku faɗi magana ta gaskiya kar saboda kar raɗaɗin ya dawo kanka ka tura ma wani kar saboda kar raɗaɗin ya dawo kanka ga gaskiya da ake nema ka ɓoye gaskiyar awil walidai, Allah ya ce ko da akan uwa da uba ne wal aqrabin ko da akan ƴan uwanku na jini ne yanzu wadda yake da aƙida ta musulunci ya san wannan ayar ta qur'ani zai yi rashin adalci akan jam'iyyar Allah ba irin siyasar mu ba kenan in waɗanda ba ku so ne yan adawan ku ne duk abin da suka yi sai an kushe duk alkhairin su sai an kushe naka kuma duk barnan da yayi sai ka kare mai tunanin kwanciyar kabari baya haka wadda yake tunanin zai kwanta a kabari baya haka saboda ka idan nasu bangaren ne jam'iyyarsu ce gwamnatinsu ce ta ba daidai ba to zai fito ta kowace fuska sai ya kare abin da ta nan ya nuna daidai ne idan kuma waccan wadda shi kuma bayi son gwamnatin idan ta yi daidai shi kuma sai ya bata daidai din mai addini ba haka mai addini ba haka in yakun ganiyar Allah ya ce wadda za ka ba da shaida a kansa wadda za ka yi jawabi a kansa in yakun ganiyan idan mawadaci ne au fakiran ko talaka ne wannan mawadaci ne kana ganin idan kai jawabi ka goyi bayansa za ka samu wani abin duniya au fakiran ko kuma fakiri ne kana ganin in ka faɗi gaskiya za a ɗaure shi Allah yake fallahu aula ma Allah yake da mai kuɗin da talakan Allah yake ai duka na maka su ya fi maka su ko bai fi maka su ya fi maka su fallahu aula ma Allah yake duka biyun na su na fi maka su idan mai kuɗi ne kana ganin yana da wani abu ko yana da gwamnati ko yana da dukiya ko yana da wani abu Allah yake ni dai na fi maka shi haka ne ko ba haka idan talaka ne Allah yake shi ma na fi maka shi wala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah yake kar ku bi son zuciya ya hana ku yin adalci zama muna wannan fana cikin wasiyar da wallahi sai mun tsare mu dace da hanya mu daidaici fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ya ce kar ku bi son zuciya son zuciya ya hana ku adalci wa in talu aw tu'ridu Allah ya ce idan kun noke ko kun bijire wajen bada da shaidar da aka zo neman ka saboda gudun kar ka faɗi gaskiya sai ka noke kace ba za ka bada shaidan ba aw tu'ridu ko kuma ka kauda kai ga barin bada shaidan fa inna Allah inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya ce ina sanar da duk abin da kuke Allah ya ce ina sani jama'a muna ji Allah ya ce ina sani ina sani adalci dole ne Allah ya ce ko akan mahaifanka ne adalci dole ne ko akan ƴaƴanka ne ai jama'a an gama karatu tun da aka ce ka yi adalci ko da rikicin zai dawo kan mamarka da babanka ne ai an gama magana jama'a mun fahimta سورة المائدة الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ولا يدري من أنكم شنآن قوم ولا أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن Nan ma Allah maɗaukacin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah kaji Allah ya kira masu imani kunu qawwamina lillahi Allah yace ku zam tsayayyu daram Allah yace wajen ba da shaida da jawabi don Allah don neman yardan Allah ana neman bayani gunka Allah ce karka kalli wadda ya nemi bayanin karka kalli wadda za ka yi bayanin a kansa Allah ya ce ka kalle ni ni ubangijinka ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu na lillahi shuhada a qisti ku zama tsayayyu wajen jawabi akan mutane da ba da shaida akan mutane don Allah shuhada lillahi shuhada bil qisti kuna masu ba da shaida na adalci ku ji sai Allah yace wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kar sa'insa da gaba da yake tsakaninku da wasu ya dauke ku Allah yace ku gagara yin adalci Allah yace kar ku haka inda kun yi imani wala ya yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu kar fushin waɗansu gaba da waɗansu ya ɗauke ku ya tunzura ku Allah ya ce ya sa ku gagara yin adalci a kansu Allah sai ce idilu Allah ya ce har wannan wanda sa isa ke tsakaninku yake tsakaninku da su ku yi musu adalci me yasa Allah ya ce huwa aqrabu littaqwa shine mafi kai mutum dab ya zama mai tsoron Allah alakarka da Allah ta yi kyau Allah ce ba wani kwale-kwale da zai ɗauke ka yanzu ya kai ka ka zan kusa da ubangijinka ka samu takawa kamar tsayar da adalci Allah ce ko akan makiyinka wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malun Allah fa biyar masani ne game da abin da kuke aikatawa Allah ce ku ji tsoron Allah ina sane da abin da kuke aikatawa ka san wani abin da ke ɗaukar sa ne idan ka mishi abin da yi so ba zai iya maka adalci ba zai iya maka adalci yana daga cikin waɗansu ababa guda goma sha biyu annabi ce salafin muhulikatun wa salatun munjiyatun wa salatun kafaratun wa salatun darajatun in mun samu lokaci duka da mu yi muhazara akan su insha Allah annabi ya ce akwai waɗansu ababa guda uku annabi ya ce duk wadda ka gan shi a cikinsu annabi ya ce ya halaka na farko annabi ya ce hawan mutaba bin son zuciya a cikin uku na biyu annabi sai ce wa salatul munjiyat akwai waɗansu abubuwa guda uku annabi ya ce duk wanda ya siffanta da su annabi ya ce ya tsira domin waɗannan ababa annabi ya ce masu tsayarkarwa ne du wadda ya siffanta da su annabi ya ce ya tsira daga cikin guda ukun annabi ya ce al'adulu fil gababi war riba al'adalu fil gababi war riba annabi ya ce iya adalci a daɗin rai da bacin rai wanda ya kai wannan matakin annabi ya ce ya tsira al'adalu fil gababi war rida ya zan zai iya adalci ka ba shi haushi ko ka kyautata shi kyautatawanka da rashin kyautatawanka ba shi da alaƙa da kai ya maka adalci annabi ya ce duk wanda ke da wannan ɗabi'an ya tsira al'adalu fil gababi war rida yau abin da ke hana mutane kenan yin adalci abinda ke hana mutane yin adalci to Allah ya ce wa idza qultum in da ku magana fa adilu ku adalci yana daga cikin magana akan kowa wato tsari ne na addini tsari ne na addini Duwadda duwadda ake tuhumarsa ko ake zarginsa ana so a bashi dama ya kare kansa abinda ake zargin ya yi bayani Jama'a mun fahimta ba mai addini bane yarsa za ta bugo mishi waya daga gida ta ce mijinta ya zazzage ta ya mata kaza ya mata kaza ko kanwarsa ya kira mijin ya fara ce mishi ashe baka da mutunci baba tunda baka gidan suka yi rigima ai ya kamata a bashi dama shi ma a ji me faru ya kamata bai kamata yarka kawai ta gaya mata abin da ya faru wata ilma cikin dare da ita da mijinta a gida ka fara zagin mijin ba jama'a muna fahimta haka muke yi ko ba haka muke yi ba haka muke yi haka muke yi to ana bukata adalci wa mutum shine duk lokacin da ake zarginsa ko ake tuhumansa kafin a hukunta shi a ba shi dama muna mun sha mai mai fikisar annabi dawud alaihi salatu wassalam annabi dawud komai nashi special an tambayi annabi aka ce mishi sallah kiyamul laili wacce ta fi falala yake irin ta annabi dawo azumi in mutum zai yi azumi wani azumi ne ya fi falala abun Allah yake irin na annabi dauda ayyul kasbi atyabu inda Allah sana'a hanyar neman abinci wacce ce mafi tsarki abun Allah yace amalur rajuli biyadihi shine aikin da mutum zai yi da hannunsa wa kana nabiyullahi dawud ya akulu min amali ya dihi yace don sana'ar annabi dauda kenan wata rana an kawo ma annabi dawud alaihi salatu wa Salam shari'a jarrabawa ubangiji ya jarrabi annabi dauda tunda annabi dauda ai ne mulki ne ko kusan cikin annabawan banu isra'il a kan annabi dauda aka fara nada annabi kuma shugaba jama'a mun fahimta shine annabin kuma shine his excellence. amma duk sauran da aka samu ga san shugaban anan ga annabin ana buga daga sanadiyar kisan jaluta ko wa katala dawudu jaluta haka ne ko wa ataku mulka wal hikma Allah ce sai muka bashi annabta sai muka bashi mulki Allah yake wa hal ataka nabul khasmi id tasawwaru al إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف فاطمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشقق وهلنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لك سلمك بسؤال نعجتك إلى نعجتك وإن كثيرا الله أكبر ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا Allah maɗaukacin sarki ya ce wahal a taka na ba'ul khasmi if tasawwarul mihrab Allah ce kai ne karatu ko sauraron karatu labari ya zo maka na waɗansu mutane da suka yi kusuma lokacin da suka haura katangar gidan annabi dauda suka same shi ko kuma suka tsallaka wajen ibadarsa suka same shi domin sun kai mishi ƙara fafazi aminu lokacin da annabi dauda ya gansu sai ya razana domin ya kula gidansa kawai sai ga mutane a gaban sai yana cikin ibadar waɗansu malamai suka ce a cikin masallaci ne inda ya keɓance yake ibadarsa bayan kuma an kula ko ina kawai sai gansu ga su a gaba gare shi suka ce sun kawo mishi ƙara ne shari'a tunda kun ga ai yanzu shugaba ne sarki ne ai shine mai shari'a ko fa fazi aminkum sai ya razana da ya gansu kalu sai suka ce mishi lasa ta kafkar razana. kasmani mu biyun nan rigima ce ta barke a tsakaninmu baga ba abuna ala ba'adin sashi ne ya yi yunkurin ya danne sashi ya zalunci sashi fahakun bainana bil haƙƙi. mun zo ne kai hukunci tsakaninmu da adalci wala tushidid karka yi zalunci wahadina ila tawa sirat ka shiryar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ma'ana nuna mana shari'ar Allah akan abin da ya faru tsakanin mu annabi da sai ce to ku fara bayani wanda ya fara magana sai ce inna hadha ati wannan da muke tare da shin dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'adatan yana da tumaki guda 99 waliya na ajatun wahida ni kuma tinkiya ta kwaya daya nake da ita fa kala sai ya ce mini ha lalle sai dai in bashi wannan tinkiyan ya hada da nashi tara don ya hada garki wa azzani fil kitab kuma ya dame ni ya matsa mun lamba yayi garaba a kaina to nace bari mu zo mu same ka kai mana bayani in hakan da yayi ya dace kala sai annabi dawud ya ce laƙad zalamaka bi su'ali na ajjatika ila ni aji annabi daudi ce, lalle ya zalunce ka da ya roƙe ka ka bashi tinkiyar tinkiyarka ya haɗa da tumakinsa saboda rashin godiyar Allah yace mishi amma yi hakuri wa inna kaseeran min al dama da yawa daga cikin waɗanda ake hulɗa da su na yau da gobe la yabghi buhun ala abin sashi yakan danna sashi ya zalunci sashi illa na amanu wa amilus salihati wadda baya cutar dan uwansa a wajen hulɗa da mu'amala sai waɗanda suka yi imani kuma suke aikin kwarai wa kalilun mahum kuma su din yan kaɗan ne kuna fahimta furucin annabi dawud wannan na gama magana sai ya ce mishi laƙar zalamaka haƙiƙa ya zalunce ka bi su'alin na ajjatika ila ni ajiki ta yadda ya ce ka bashi tinkiyarka ya haɗa da tumakinsa jama'a kun fahimta da kafin annabi dawud ya ce ya zalunce ka da ya saurari ɗayan kuma me a cikin jawabin bayan mutanen nan sun tashi sun fita domin ya yi hukunci ya ce an zalunce ka kai ne kaza kaza kaza kaza ya yi bayani bayan sun tafi Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatallahu ai aika dawudu annama fatallahu annabi dauda sai ya tabbatar da cewa jarrabawa muka yi shi fastaghfara rabbahu sai ne gafaran Allah wa karrara ki an wa'ana ya fadi yana mai ruku'u da sujuda yana mai komawa zuwa ga Allah yana mai tuba zuwa ga Allah fa gafarna lahu zalika Allah ce sai muka gafarta ma annabi Dawud wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab don yana da matsayi na kusanci a wajen mu Allah ya ce kuma da kyakkyawar makoma jama'a mun fahimta wannan abin da ya faru mutane biyu ne suka yi sabani aka kawo ma annabi Dawud da shari'a ɗaya yayi jawabi ɗaya kafin yayi jawabi annabi Dawud sai ya ce an zalunci wanda ya fara bayani to bayan ya tuba da wannan shari'a da yayi ya koma zuwa ga Allah Allah sai ma annabi dauda wa'azi da nasiha يا dawudu يا ce إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داوود الله سيتي مش يا داوود inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mun sanya ka ne khalifa a bayan kasa fahkum bainan nas bil ka dinga hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi'il hawa Allah ya karka bisan zuci kar wani abu ya zabure ka kana sauraron masu shari'a kana sauraron masu koke kai hukunci fala tattabi ilhawa fa yudillaka an sabilillah balle ya kautar da kai daga hanyar Allah domin daga inda ka hau doron kan son zuciya to ka ɓata. innal ladina yadilluna an sabilillahi waɗanda ke kaucewa daga hanyar Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani saboda abinda suka mance da shi suka yi watsi da shi a ranar da za a yi hisabi shine ranar alkiyama ina annabi dauda ba ya tuba ya koma zuwa ga Allah ba kuma Allah ayya ya ce na lahu zalika ko to Allah sai ya sake mishi wa'azi ya ce mishi ya Dawudu inna da kalimatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi'il hawa ka bi san zuciya idan wannan addinin mu ne kuma a cikin alqur'anin mu yake yaya yarka za ta yi fada da mijinta ko kanwarka ta yi fada da mijinta baka kira shi ya mai da jawabi baka fara zaginsa ka yi adalci ka yi aiki da wannan ayar jama'a muna fahimta kowa ana ba shi dama kasan akwai da zai ce ai na san shi ne shi yasa a laifin mai laifi bai sa in yayi laifi ya zama mai laifi yau ya yi laifi gobe ya yi laifi jibi ya yi laifi to gata in aka yi abun ba za a ce shi yayi ba sai kuma an tabbatar na gatan shi yayi jama'a mun fahimta iblis ba shi dan ba kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim umurni Allah ya mishi tare da mala'iku su yi sujuda ma annabi Adam عليه الصلاة والسلام سيجي يسجودا الله يقول إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له سالمين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع السالمين قال يا إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع السالمين قال لم أقل لأسجد لبشر قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من Allah madaukakin sarki yace wa iskala rabbuka lil malaikati lokacin da ubangijinka yace wa mala'iku inni khaliqun bashara zan halicci wani ɗan adam min salsalin min hama'in masnun daga wata busasshiyar bakar tabo lokacin da Allah ya gaya wa mala'iku wannan maganan ba a ma halicci annabi adam fayi za su waitu Allah ya ce musu lokacin da kuka gana daidaita shi na tsaye da halittarsa wani faktu fihi min ruhi na busa mishi rai faƙa'u lahu sajirin to ku faɗi duk ku yi sujuda gare shi jama'a sun ji a lokacin ba a halitta annabi adamu ba annabi adamu bai ma lokacin da aka yi wannan umarnin ba kawai abin da Allah ya ce musu zan halicci mutum lokacin da na daidaita halittarsa na busa mishi kuka ga ya fara motsi Allah ya ce duk ku faɗi ku sujuda gare shi jama'a mun fahimta fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un Allah ya ce kuma ana halittar annabi Adam dukkan su mala'iku suka faɗi suka yi sujuda tare baki ɗayan su illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin sai dai iblis Allah ya ce shine yaki ya zam tare da waɗanda suka yi sujuda duka sun faɗi sun yi sujuda yana tsaye kika yaƙi yaƙi jama'a Allah ya san me yasa iblis yake ko bai sani la ya anhu mithqala dharratin miskalu dharratin fi samawati wa fil ard akwai abinda Allah bai sani ba amma saboda ya nuna maka shari'a ita ce tsarin da ya tsara ga iblis ya ki ya ki kala ya iblisu sai ce mishi ya iblis ma laka Allah ta kuna ma'asajidin me ya same me ke gare ka me ya hana ka kai sujuda tare da mala'iku jama'a mun fahimta ko mun fahimta ba Allah ya san dalilin ko bai sani ba don a nuna maka wai karka ce don ka san halin mutum bari ka mai hukunci ka ba shi dama kala ya iblis ka ji har da ya iblis ya ce mishi ya iblisu malaka me ya faru me ya same ka wata matsala ce Allah ta kuna ba baka kasance tare da wadda suka yi ba kala sai ce ma Allah lam kun li juda li basharin kuma yin salsalin min hamakin masu kawai badan yi bane badan yi bane badan yi su juda wa mutumin da ka halitta shi da bakar busasshiyar tabo yi mai su juda badan yi bane badan yi bane ya kawo uzuri ko bai ka ba kala fashab fa innaka rajim Allah sai ya ce to je kana tsine maka ba an mai hukunci daidai da shi ba amma dai kun fahimci sakon da yake ciko ubangijinsa ne ya fi shi sanin zai yi wannan abun amma da yayi sai da Allah ya ba shi dama yayi bayani me yasa baka yi ba yace kawai ba dan yi bane shi yasa muke shiga karnaki da matsaloli shi sa muke shiga tarnaki da matsaloli to mu fahimci cewa e shi addini ba wani abin yayi yayi bane magana ne na aiki domin magana ce ta makoma magana ce ta makoma zaka zo duniya ne ka shekara 40 50 60 100 ko 150 lahira har abada ne waɗannan dokokin su ne kawai da su taimake mu amma in ka ɗauka cewa za ka zo ka saurari karatu kama karatun a sha ruwan tsuntsaye wadda ya ma ka ɗauka wadda bai ma ba ka yi watsi da shi za ka ɓaci wallahi za ta ɓaci jama'a mun fahimta? Allah ya ce wata fasta da tsaira لو أعذبنه عذابا شديدا شديدا أو لأبرحنه أو ليأتيني بسلطان yana daga cikin runduna ta annabi Suleiman alaihi salatu wasalam akwai rundunan tsuntsaye domin shi mulkinsa mulki ne aljanu suna kasan mulkin tururuwa suna kasan mulkin tsuntsaye suna kasan mulkin mutane suna kasan mulkin haka ake buga mulki wata fakka da tsaye sai ya binciki ɓangaren tsuntsaye a bakin ayyuka da ya ɗora su sai bai ga alhudahuda ba fakada sai ya ce maliya la'ar huda ya yi banga alhudahuda a bakin aiki ba amkana min alga'ibin ko da ya yi kilawai ne sai ya ce la'u na lahu azaban shajida wallahi zan azabtar da alhuda huda azaba mai tsanani aula azba hannahu ko na yanka shi kowa ya huta aula ya ati yanni bi sultanin mubin ko ya kawo mun dalili mai karfi me yasa ya bar bakin aiki kun ji masu addini jama'a mun fahimta wannan musifa hatta tsakanin majalisan ilimi tana faruwa E wani magulmacin almajiri ne zai je sun suna wani malami wani abu haka ne ko ba haka ba galibi rigimar da suke tsakanin malamai almajirai suke haddasa ta shi ke nan shi kuma ba bincike ba komai sai ya sai ka samu ko da labarin gaskiya ne amma an juya mishi fuska wa idan kultum fa'adilu wa law kana Allah ya ce in za ku yi magana ku yi adalci ko da akan yan uwanku ne da ke jama'a muna fahimta in za ku yi magana ku yi adalci ko da akan yan uwanku ne da ke duk abin da za ka faɗa ya zama magana ce ta adalci iyayya ba ita ta sa ka faɗi magana ba soyayya ba ita ta sa ka ɓoye gaskiya ba ka fitar da gaskiya ne don gaskiyar ake nema ba don ba ka son shi ba ne ka fitar da gaskiya ne don gaskiyar ake nema ba kana duba kusancinka da shi ko nisanka da shi ba duk abin da za ka yi a rayuwa ka dinga ba mutane adalci shi ne albeta la yi umenu a hadukum hatta yi hibba da ake hima yi hibba da shi ne an adalci nan ba muna magana akan furuci ba in za ka yi magana ka yi adalci to haka kuma duk abin da za ka yi ko mu'amala za ka yi a kasuwa ka dinga yin mu'amalar da haka kake so kai ma a maka kar ka dinga yin abin da za ka ɓata ran mutane abin da kai in amma ba za ka ji daɗi jama'a mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yuzahzaha anin nar wa yudkhala janna? duk wanda yake so a nesan tashi da wuta ranar alkiyama a sa shi a aljanna falsa'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwa ta cin mishi yana mai imani da Allah da ranar alkiyama wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya dinga ma mutane irin abin da yake so a mishi annabi yace in dai mutum bai so ya shiga wuta yana so ranar alkiyama a nesan tashi da wuta a shigar da shi aljanna to abu na farko kar ya yadda mutuwa ta zo mishi face yana mai imani da Allah da ranar alkiyama sannan kar ya yadda mutuwa ta zo mishi face yana ma mutane irin abin da shi yake so a mishi haka mutanen mutu za ga mutum kaset na fim irin hausa fim fim fim fim din nan na ta samu sun fi ɗari biyu a zakinsa. inda za a ce kanwarsa za ta shiga fim sai ce za su kashe ta haka ne duk waɗanda suke kallon fina-finan nan kana jin kana jin kana jin suna so 'ya'yansu su yi jin ne abinda ba ka so yarka ko kanwarka ta yi amma kana ɗaukan kuɗi kana so na kanwar wani yanzu a tunaninka ita wadda kake kallon natan wanta yana jin daɗin abin da take yi kai a tunaninka wadda kake kallon nata ɗin kai a tunaninka ubanta shi yana jin daɗi ne kaga abinda baka so ne abinda baka so ne abinda baka so ne inda za a tara jet nan a ce kowa ɗaya bayan ɗaya a tsare kowa wa yake so a sa kirasa a fili yana da wahala ka samu wanda zai ce yayi kaga abinda bayi so yarsa ko kanwarsa ko yar uwarsa ta yi amma na yar wani tana burge shi kai a tunaninka wannan rawa da suke yi da sauransu haka mamanta take so ta gani kai a tunaninka haka babanta baka san babantan ba amma a tunaninka haka babanta yake so ka kalli future wata ran wannan yarinya da take rawa da jeans a jikinta tana rawa da saurayi za a wayi gari a cikin garin Kano tana da jikoki ba jikanta da za a ɗauki wannan fim ɗin ƙasa ya ji daɗi a ran babu wani ɗa da za ta haifa ɗan a saka kai yanzu ka suranta a ce gashi an kunna fim mamarka tana rawa wani yana amsawa yayi da ka yawo a cikin garin bauchi zai ma daɗi kai da ka zo za ka je ka sai fim ɗin kai maka kalla ba za kalla ba to amma yana burge ka ne saboda ba kanwarka ba ce yana burge ka ne saboda ba 'yarka ba ce yana burge ka ne saboda bakin cikin ba kanka zai dawo ba yana burge ka ne saboda zurriyarta bai shafe ka ba saboda zurriyarta bai shafe ka ba wayannan yan mata da kuke gani suke rawa suke komai a cikin fina gobe ko jibi ko gata za ka ga 'ya'yanta a cikin al'umma ni na tabbatar ba yadda za a yi ɗanta ya yi alfahari da wannan uwar da take rawa da saurayi a kuma cikin wannan local environment da muke rayuwa sai dai in sun koma inda da zama sai dai in sun koma inda da zama amma dai a ce ‘ya'yanta a bauchi ko a kano ko a gombe ko a adamawa da wa'yannan garuruwanmu jikokinta su ta ga uwarsu ko kakarsu tana rawa tana kareraya namiji na waka tana amsawa ƙarya ne ki ce kin musu abincin daɗi to amma inda ba a saya da su annabi ya ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so mu ɗan uwansa abin da ba su saboda ka yadda ba ka so naka ta yi karka goyi bayan ƴar wani ta yi wannan sai ya ce maka kai ma ubangiji ya tsare maka naka adalci a rayuwa adalci a rayuwa shine ka tsare ka tsare wa mutane ka tsare wa mutane abinda baka so duk ran da aka yi gulman ka aka ma sharri ba ka ji daɗi ba ka kiyaye yarjal da sharri akan bayin Allah magana cikin kanwa za ka samu mala ya ce mashi ai ka ji kaza kaza kaza kaza da sauransu duk ran da aka maka wannan abun za ka ji hankalin ka ya tashi to ashe tun da wannan abun ba daɗi ka kiyaye shi barin mutane in kuma da ka faɗi magana a kan mutane ka ji tsoron Allah ka dinga yi musu adalci ka ji tsoron Allah ka dinga musu adalci kar ka ƙara wa mutum magana saboda me yasa saboda ba ka tare da shi saboda ba ka ra'ayinsa kar ka yarda ka kare rashin gaskiya don kusanci ko kuma don nesan taka jama'a mun fahimta ya zama abin da ka kalla ubangijinka da ka kalla addininka an zo ana neman shaida ka ba da shaida ne don Allah an zo ana neman jawabi ka yi jawabi ne don Allah ka tsaye da adalci a cikin furucinka ka tsaye da adalci a cikin ayyukanka Wani za qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku yi magana Allah ce ku yi magana ta adalci ko da kuma ƴan uwanku ne da ce mu yi kokari mu dinga saka karatuttukanmu a cikin ayyuka mu dinga ƙoƙari muna saka karatuttukanmu a cikin ayyukan shi karatu ba riba in ba yi aiki da shi mai karatu ko mai sauraron karatu bai ci riba ba in bai yi aiki da karatu bai ci riba ba in bai yi aiki da karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'abuta adalci masu adalci suna kan wata karaga ta haske a ranar alkiyama ko shugaba ne daga cikin mutane bakwai da ake inuwantar da su a inuwar al'arshi ranar alkiyama annabi ya ce akwai imamun adil shugaba adil saboda ka kowa akwai abin da aka dora mishi na nauyi da haƙƙi na mutuncin 'yan uwansa ƙimar 'yan uwansa mu'amala da 'yan uwansa duk za a yi magana a kansa duk za a yi mu'amala da shi a yi da adalci adalci huwa aqrabu shi ne mafi kusanci wajen kai mutum zuwa ga takawa Allah ya tabbatar da mu akan digadigan mu Allah ya taimake mu Allah ya bada albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik